This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyina ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shiri na ranar yau Alhamis 21 ga watan Maris na shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafar da su ga Hafiz da kanun labarai. To Murtala, sakataren harkokin wajen ƙasar Amurka Anthony Blinken yana ƙasar Masar domin tattaunawa kan tabbatar da ƙoƙarin tsage ta buɗe wuta a yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas. Jiragen yakin Rasha sun kai wasu hare-hare ta sama a kan babban birnin ƙasar Ukraine a yau Alhamis. Wani harin kunar bakin wake da ba a saba gani ba a birnin Kandahar na kudancin Afghanistan da ya sanadin mutuwar mutane uku. bayan labaran duniya za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar an kammala wani taron ƙasa da ƙasa na ƙungiyoyin makiyaya kan yadda matsalolin tsaro ke yin illa ga sana'ar kiwo da rayuwar makiyaya. This is the Voice of America. Yanda 'yan ta'adda da zuwa suna sa mutane tax na bisa shi abu ba gwamnati ba ba gaskiya ba mutane suna tsoro bisa zancen ɗan ta'adda ba hukuma labari a najeriya kuma yayin da manazarta ke bayyana goyon baya ga matsayar gwamnatin kasar na kin biyan kuɗin fansar ɗaruruwan ɗaliban da 'yan bindiga suka sace to amma suna ganin wajibi ne a yi taka tsantsan wajen tunkarar lamarin ta yadda za a kubartar da yaran lami lafiya kasan sojoji suka ce za su je da yaƙi ba mu son ba gwamnatin da za ta so a rasa rai ko ɗaya saboda haka dole a bi da lalama a ga yadda za a fito da yaran nan haka kuma za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki to amma sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya this is the voice of a jama'a assalamu alaikum a yau alhamis sakataren harkokin wajen ƙasar amurka antonio blinken yana ƙasar masar domin tattauna akan tabbatar da kokarin an tsagaita buɗe wuta yakin da ake yi tsakanin isra'ila da hamas da samun sako waɗanda aka yi garkuwa da su a gaza da shigar da ƙarin kayan agaji zuwa gaza domin taimakawa fararen hula falasina da ke cikin tsananin bukata ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce yayin da ya gana da shugaban ƙasar masar abdul fatah al-sisi blinken ya tattauna yiwuwar dakatar da faɗan har tsawon makonni shida da kuma sako sauran waɗanda aka yi garkuwa da su haka kuma an shirya cewa babban jami'in diflomasiyyar na amurka zai gana da wakilai daga kasashen jordan da saudiya da qatar da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa kasashe da dama sun shiga cikin tattaunawar makonnin suna neman hanyar da duka bangarorin biyu na isra'ila da hamas za su amince da ita don cimma sulhu a tsakaninsu jiragen yakin rasha sun kai wasu hare-hare ta sama kan babban birnin ƙasar ukraine a yau alhamis yayin da sojojin saman ukraine suka ce sun harbo gaba ɗaya makamai masu linzami 31 da aka harba magajin garin birnin cape vitali kilishko uh, ya faɗa ta manhajar telegram cewa gutsu rokokin sun faɗo a gundumomi da dama na birnin inda suka afkawa gine-ginen gidaje da haddasa gobara da dama kilishko ya ce akalla mutane goma suka ji rauni shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya faɗa a kafafen sada zumunta a yau alhamis cewa irin wannan ta'addanci na ci gaba da faruwa dare da rana zelensky ya kira ga abokan hudar ukraine da su goya musu baya musamman na samar musu makaman kariya daga har-haren samaniya labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin hausa a birnin washington dc wani harin kunar bakin wake da ba a saba gani ba a birnin kandahar na kudancin afghanistan wanda aka fi sani a matsayin hedkwatar siyasa ta taliban ya yi sanadin mutuwar mutane uku tare da jikkata wasu fiye da dozin da sanyin safiyar alhamis din nan hukumomin taliban sun ce waɗanda abin ya ritsa da su sun taru ne a wajen bankin new kabul da ke aiki a hukumance domin karɓar albashinsu lokacin da wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tayar da bama-baman da ke ɗaure a jikinsa shaidu da jami'an yankin sun bayyana cewa an kai waɗanda suka jikkata zuwa wani asibiti na yankin inda wasu suka samu mummunan rauni wani kakakin ma'aikatar harkokin cikin gidan taliban a kabul babban birnin kasar afghanistan ya ce ana gudanar da bincike kan harin kawo yanzu ya babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin kai wannan mummunan harin bam ɗin. ta jima kaɗan hafiz zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya to amma kafin nan An kammala wani taron ƙasa da ƙasa na ƙungiyoyin makiyaya kan yadda za a tunkari matsalolin tsaro da ke haifar da illa ga sana'ar kiwo da kuma rayuwar makiyaya. Taron wanda aka shafe kwanaki uku ana gudanar da shi a jamhuriyar Nijar ya sami halartar ƙungiyoyin makiyaya daga wasu ƙasashe na yankin Sahel. Daga Agadez ga rahoton Hamid Mahmud. Taron wanda kawancan kungiyoyin makiyaya na yankin Sahel suka shirya ya samu halartar kungiyoyin makiyaya daga kasashe hudu na yankin Sahel. Makasudin taron shine bitar halin da matsalolin tsaro suka jefa rayuwar makiyaya da yin barazana ga makomar sana'ar kiwo a waɗannan kasashe na Sahel. Umar Yalli shine shugaban gamayyar kungiyoyin makiyaya na arewacin Nijar. Kawai irin yanda 'yan ta'adda ga zuwa suna sa mutane tax na bisa shi abu ba gwamnati ba ba gaskiya ba mutane suna tsoro bisa zancen dan ta'adda ba hukuma labari to kaji wannan matsala babba wadda ta zama muna gaya ma ka su makiyayan ya cancanta a ce duk inda irin wannan abu kaga samuwa su zan kwatanta hukuma yanzu wurare da yawa inda nan na adda ciyawa nan na adda duka rayuwa dai mai dabba nan na ya kamata to amma duk tsoron yan ta'adda duk wannan abu ka sun baro shi wajen chad wurin da kaba aka yalla hidda zinari ko wani abu ya zan wurin suna makiyaya to ana korar su kaba wanda da wuta aka korar su a kokina har su bar ko su yi santarafrik ko su yi wani niger ko su fada nigeria to kaga su wannan matsalar su to nan wajen mari matsala su kashi uku a take gare su shi yasa ka makiyayan ka suka baro wurin zaman su sake wuri su zan sun shiga cikin matsala ka sun zan ba ko ga wurin hamidu sawadogo guda daga cikin shugabannin makiyaya a birkin burkina faso sun buƙaci taimakon gwamnatocin ƙasashen yankin wajen shawo kan matsalolin tsaron da ke rutsawa da su wajen gudanar da su ya ce akwai buƙatar gwamnatocin ƙasashen mu su taimaka wa makiyaye su wajen tunkarar matsalolin tsaron da suka hana su gudanar da kiwo kuma dole masu sana'ar kiwo su rungumi ajiye shanun su wuri guda da zumar inganta rayuwar dabbobin su ra'ayi dai ya zo guda tsakanin shugabannin makiyayan game da kare batun kiwo a waɗannan ƙasashen malam Barma makiyayi ne daga kasar Mali. Ya ce akwai buƙatar makiyaya su fahimta tare da kiyaye dokokin ƙasashen yankin wanda hakan zai ba su damar gudanar da kiwon nasu ba tare da wata matsala ba saboda waɗannan matsalolin na barazana ga makomar kiwo a ƙasashen. Mahalarta taron dai sun fito da shawarwari na hanyoyin samar da mafita domin shawo kan wannan matsalar da ta ga sana'ar kiwo. Abin da mahuta gawa hukuma ya kamata ta sa ido ga haka nan Amma kuma wannan abu sai an bi ta wajen sarakuna. Tunda sarakuna sun yi zama kusa ga talakawa sosai. Sun yi ganin ko jin abin da ake nan gayi. Kuma su ba a tsoron kwatanta musu wani abu. To mu da son kawa yanzu wannan abu ya koma wajen saraki ka su sa baki. Hamid Mahmud murya Amurka. amurka daga agadas jamhuriyar nijar To a gaida Hamid Mahmud yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da ci gaban labaran duniya. Bayan kwanaki na jinkiri, shugabannin Majalisar Dokokin Amurka sun gabatar da wani shirin kashe kuɗi na dala tiriliyan 1.1 ga tsaro ah, da tsaron cikin gida da sauran shirye-shirye da sanyin safiyar Alhamis din nan. wanda ya baiwa 'yan majalisar dokokin ƙasa kwanaki biyu don kaucewa tsaye da wasu harkokin gwamnati. Majalisar wakilan Amurka da ke da rinjayen 'yan jam'iyyar Republican za ta kada ƙuri'a akan kunshin kasafin a gobe Juma'a. wanda zai bayar wa majalisar dattawa mai rinjayen 'yan jam'iyyar democrat sa'o'i kaɗan su zartar da kunshin wasu ƙudurori shida waɗanda suka shafi biyu bisa uku na dala tiriliyan ɗaya da ɗigo shida na kashe kuɗaɗen gwamnati na wannan shekara da zai fara aiki a ranar ɗaya ga watan oktoba mai zuwa A mako mai zuwa ne gwamnatin ƙasar Koriya ta kudu za ta ɗauki mataki na ƙarshe na dakatar da lasisin ƙananan likitoci da ke yajin aiki yayin da suka ƙi kawo ƙarshen yajin aikin da suke yi na tsawon makonni da suka ƙara yawa ga ayyukan jinya na ƙasar kamar yadda jami'ai suka bayyana a yau Alhamis. Fiye da kaso 90 cikin 100 na ɗalibai likitoci ƙanana da likitoci masu neman kwarewa dubu goma sha uku ne suka kwashe kusan tsawon wata guda suna yajin aiki don nuna rashin amincewarsu da shirin gwamnati na ƙara yawan ɗalibai da ke neman shiga makarantun koyon aikin likitanci yajin aikin nasu ya janyo soke ɗaruruwan ayyukan tiyata da sauran ayyuka a asibitoci Jami'a a koriya ta kudu sun ce ya zama wajibi a samu ƙarin likitoci saboda koriya ta kudu na samun karuwan mutane da ke tsufa cikin sauri kuma adadin yawan likitoci da ke duba jama'ar ta na ɗaya daga cikin mafi kankanta a ƙasashen da suka ci gaba amma likitocin sun ce makarantun ba za su iya shawo kan karuwar ɗalibai ba zato ba tsammani ba kuma hakan zai lalata ayyukan kiwon lafiya a ƙasar. Muhammad Hafiz Baballe kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Idan za a iya tunawa gwamnatin Najeriya ta fito karara ta bayyana cewa ba za ta biya kuɗin fansa ga 'yan bindiga ba domin sako ɗaruruwan ɗalibai da suka sace a wurare daban-daban a 'yan kwanakin nan. 'Yan bindigar da suka sace ɗalibai sama da 280 a kuriga ta jihar Kaduna. sun nemi a biya su kuɗi naira biliyan ɗaya kafin su sako yaren. yayin da wasu da suka sace ɗaliban tsangaya a jihar sokoto kuma suka buƙaci naira miliyan ashirin a tattaunawar su da zara aminu fage mai fashin baki kan lamuran yau da kullum a najeriya farfesa usman yusuf ya bayyana goyon baya kan matakin na gwamnatin kasar to amma kuma ya yi kashedi kan yin amfani da karfi kaɗai, inda ya ce yin haka na iya yin barazana ga rayuka da kuma lafiyar yaran eh babu gwamnatin da za ta taba fitowa ta ce za mu biya kuɗi eh, kuɗin fansa a fito da mutane because in gwamnati ta fito ta haka dan kowa sai ya ta nashi gwamnati ba wasa ba ce ba za a yi wasa da gwamnati ba a ce a yi ma gwamnati garali in baki kaza ba gwamnati na da karfinta saboda haka ba gwamnatin da za a yi ba shugaban kasa da zai zo ya ce za a biya kuɗin fansa yanzu abun tashin hankali shine ba yaƙi za a je ba a so yaran nan dole a yi lalama bikazin sojoji suka ce za su je da yaƙi ba mu son ba gwamnatin da za ta so a rasa rai ko ɗaya saboda haka dole a bi da lalama a ga yadda za a fito da yaran nan da haƙuri da lalama da addu'a abinda kawai yanzu aka sa gaba kenan kuma mu za mu ci gaba da ɗaga murya mu gaya mu ce mu gwamnati gwamnati ta gaza lokacin da za mu zauna mu rika nuna hannu mu ce ga wayanda suka gaza ga wayanda suka gaza ba yanzu ba sai an fito mana da yaran nan duka Wani rubutu da kai kwanaki inda ka ce amfani da sojoji wajen yaƙi da masu garkuwa da mutane ba zai kawo wani nasarar kawo ƙarshen matsalar ba. Menene dalilinka kuma sannan mecece mafita? Ai wato tattaunawa ta zama dole. duk inda ake yaƙi a duniya dole a tattauna. Ko Amerika da ta yi ta yaƙi a Afghanistan ba suna ta magana da Taliban ba. ko yakin nan da ake a zirin gaza ai ana, ana, tattauna balle mu nan cikin gida Kan mu muke yaƙa mu muke yaka duk soja inda ya je yaƙa mu muke yi kuma mun ce boko haram an yi shi yau shekara goma sha biyar wannan yaƙi da 'yan ta'adda an yi shi shekara tara ga inda ya kai mu shugaban ƙasa ni daga kasan da nake shugaban ƙasa muhammadu buhari sadda ya hawo mulki a katsina ba mu taɓa ganin 'yan gudun hijira ba duk ƙananan hukumominmu ba mu da matsala amma yanzu ya bar ya bar ya bar mulki shekara takwas katsina ƙananan hukumomi 22 cikin 34 65 bisa ɗari ana ɗarɗar bacin duk yakin da aka yi ta ne shekara takwas muna son a ƙara wani yakin aiki shekara takwas ne dole muka ce kowa ya shigo a gaida za a samu maslaha wannan yaƙi ne tsakanin 'yan uwa dattijai da malamai da sarakuna dole a shigo ko gida ne in yara na fada ba mamarin su zaki ba zaki kira ki ji kowa a shiga tsakani a ce mana malamai ba za su yi shiga daji ba mu ga yadda za su samu maslaha dattijai ba za su shigo ba sarakuna ba za su shigo ba sai sojoji sojoji nawa muke da su a najeriya duk suna nan duk jihohi saboda haka wannan yakin da 'yan ta'adda akwai inda soja zai yi aiki amma ba soja zai ci wannan yakin ba dole kowa ya shigo mu ga yadda za a samu maslaha a samu sulhu to ya kake kallon tayin da wasu kasashe suka yi wa najeriya na taimaka musu don kubutar da ɗaliban kuriga ciki har da amurka Eh, duk sun sani a Amurka na kallo daga Washington DC ko Langley ko Pentagon duk suna ganin yaran na satellite. to suna son su taimaka tun sanda aka ɗauke su suna gani ai su taimaka su fito mana da yaran nan an ko da aka ɗauke yaran Chibok ai suna ganin su ba satellite su da drone su yanzu kirikiri dan ba boye suke ba can cikin ƙasa cikin daji suke bainar jama'a cikin daji ga ruwa ga sanyi ga ga kura ga kuda ga macizai duk cikin daji saboda haka gwamnatin america da gwamnatin kasashen turawa duk suna da na'urorin da za su iya ganin wayannan da za su zo su taimaka ai america ta taba zuwa daga niger ta zo pop ta dauke nata ta tafi sanda aka dauke nata a sokoto saboda haka duk gwamnatin da ta ce za ta taimaka mana gwamnatin tarayya yana kira a anshi taimako a ga yadda za a fito da yaran nan Farfesa Usman Yusuf kenan mai fashin baki kan lamuran yau da kullum a Najeriya a tattaunawar su da Zara Aminu Fage. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha da ashirin kuma talatin A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da Baya ga haka a da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ashirin ga watan Maris na kowace shekara a matsayin ranar kula da lafiya da kuma tsaftar baki wanda ya yi daidai da jiya Laraba. A dalilin haka ne ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya zanta da sakataren kungiyar ma'aikatan lafiya masu kula da tsafta da lafiyar baki ta Najeriya Comrade Yasinu Khalil inda ya fara mana bayani kan wannan rana. Rana ce wadda muke kira da World Oral Health Day. Rana ce ta musamman wadda ake kula da tsaftar baki. Irin wannan rana akan yi wannan murna ana farin ciki ana faɗakar da al'umma amfani da kuma kula da tsaftar bakin su saboda rashin tsaftar baki rashin tsafta ce ta jiki ga baki ɗaya abubuwan da muke yi a irin wannan rana idan ta kama muna yin free dental service da muke kira yin aiki na baki kyauta ga dukkan al'ummar da ke wannan ƙasa da ma jihohinmu ga baki ɗaya akwai kuma karantarwa da faɗakarwa da muke ma al'umma musamman mutanenmu na karkara da ma mutane mutanen da ke zaune a birane domin yadda ake kula da tsaftar bakin su mukan karantar da mutane mu faɗakar da su mu musu da mu faɗakar mu tunatar mu kuma lurar da su akan yadda ake kula da tsaftar baki tun daga abun da ya shafi yadda ake wankin bakin da ma so nawa ake wankin bakin da kuma illoli da rashin wankin bakin ke haihuwa. To kamar wasu irin aiki ne ake yi kyauta a rana irin wannan? Gabaki ɗaya wannan ƙasa ta mu ta Najeriya a jihohi shida gami da Abuja mukan yi wannan wannan aiki kuma kowace jiha kake akwai wakilanmu akwai ma'aikata suna faɗakar da mutane ana wankin baki kuma ana cikon haƙora idan mutum ya zo da hauri ne ya yi rami akan cike mai shi da duk dai wani abu wanda zai taimaka ma mutum idan ya zo asibiti za a yi mashi kyauta makin ka biya kuɗi to irin wannan ranar muna yin shi kyauta domin mu nuna ma mutane fa'ida da muhimmanci da amfanin kula da bakin rashin kula da tsaftar baki yakan haifar da ciwar wata da dama wanda babu lokacin faɗin su ga baki da amma zan dan faɗi ko uku ko hudu akwai abin da muke ce ma halitosis ma'ana warin baki wannan yakan faruwa ne ta sanadiyar rashin wanke baki akai-akai akwai abin da muke ce ma zarastomia ma'ana dry mouth shi wannan kuma akwai halittar da Allah ya kin bakin mutum wadda ke haifar masa ma'ana wanda ke producing saliva ma'ana yawu nan to wannan zarastomia abin da ake nufi da shi sai bakin dan adam ya bushe shi ma duk rashin tsaftar baki da shi akwai abin da muke kira periodontitis shi kuma yakan bata ce ma'ana jinjiba ko tissues soft tissues da a cikin bakin mutum tare da bata kashin da ke taimaka mu haƙura wurin tsayuwa akwai shi kan shi gingivitis din wanda za ga dasashin mutum ya yi kumburi ko ya yi ja ko yana fitar da jini da sauransu dai taken mu na bana shine happy mouth happy body kaga farin cikin bakin mutum shi a farin cikin jikin dan adam ma'ana jin daɗin bakinka shine jin daɗin jikinka don idan bakinka ba ya bai da daɗi ba za ka ji daɗin jikinka ba. To shin da brush da man wanke baki ne kaɗai ake iya wanke baki? Wankin baki ba da brush ɗaya ake yi ne ba ana yi da chewing stick abinda da ake cewa ma chewing stick shine aswaki mai swak kenan. Yan aswaki bai hana ka yi wanke bakinka da brush. Brush shine abin wankin baki. Toothpaste kuma makilin wanda mutane ke yawan cewa makilin to makilin sunan kamfani ne man wankin baki shine abin da ake wanke baki da shi a hada da wannan brush din. Ana amfani da man wankin baki da brush a wanke baki so biyu a rana ba so ɗaya ba kafin mutum ya kwanta bacci bayan ya gama dukkan abin da yake yi ana son ya wanke bakinsa kafin ya kwanta bayan kuma ya tashi ba bukata ya wanke bakinsa abin da kawai ake so ya gunda ruwa a bakinsa ya kuskura ya zuba sai bayan ya ci abinci ya wanke bakinsa musamman irin wannan wata da muke ciki na watan ramadana ga masu yin azumi zaka ga wasu ba sa ma wankin baki saboda suna dogaro da wani hadisi da manzo sallallahu yake faɗa cewa warin bakin mai azumi ya fi turare kamshi a wurin ubangiji to warin baki mai azumi a nan ne kaga akwai ba wai ana nufin wari wanga wanda mutum baka iya matsaya kusa gare shi kana magana ba saboda zaka ji ka takura musamman iyali zaka ga iyali suna yawan kawo korafin mazaje cewa bakunan mazajen suna yana wari ba sa iya jin daɗin mu'amala da su iyali ba ɗaya ka shigo cikin al'umma ka zo cikin mutane bakin ka na wari zaka ji kai kanka ka tsare kanka to ba sai ma an ma magana ba to ana da bukata sosai a irin wannan wata na azumi going to wanke baki will be a rana kafin a kwanta bacci a wanke baki idan an tashi an yi suhur kuma a wanke baki ma'ana an ɗauki azumi kenan shi ma a wanke baki ko mutane sukan yawan korafi cewa in sun wanke bakin su sukan ji abincin sukan ji yunwa shi yasa ba sa ma sun wanke baki da safe to abin da ke haifar da haka nan shi man wankin bakin ake cika ma'ana akwai adadin da ya kamata a zuba shi a kan brush kenan to amma sai mutane su cika man wankin bakin ana zubawa ne kamar girman kwaya gida ko wake a saman wannan brush din na wankin baki yana da yakinin cewa idan mutum ya umhani da wannan ya wanke bakinsa ba zai ji komai a cikin cikin saboda ya ce ya sashi jin yunwa saboda shi sinadarin man wankin baki yana dauke da wani chemicals wanda yakan sa a jin yunwa idan an zuba shi da yawa ba a san cikawa hasali ma in ka cika zai haifar maka da wata illa wadda ka kila baka sani ba to shin menene ma amfanin wanke baki idan mutum zai kwanta wato akwai wata halitta da Allah ya cikin bakin dan adam ana ce mata streptococcus mutum wata bacteria ce wata kwayar halitta ce ita wannan kwayar halittar lokacin da mutum zai kwanta bacci lokacin kuma take tashi ka ci tuwo ko imami da safe ka ci shinkafa da wake da rana da mureci ka sha da kunun tsamiya ka zo da dare ka ci tuwo ko ka shati ko ka ci indomi a to kuma ka kwanta baka wanke bakin ka ba to ita wannan halitta da muke ce ma streptococcus mutum bacteria ce ita kuma lokacin take tashi sai ta ci dan abun da ka raga wanda ya lallake maka wanda ya dambare maka a baki baka wanke ba idan ta ci wannan abun ita kuma za ta yi depositin wannan depositin din za ta yi shine za ta haifar maka da illar da za ta jawo maka matsala bakin mutum ya fara wari in ya dan sa ya tsansa akan farcen sana akai fa ya karkaro hakoransa za ka ga wani abu fari fari haka eh, wani da dan lamne lamne haka daga nan wannan abun shine ke haifar da matsala matsalar da ma ba a sare ba ta baki da daddare yana da fa'ida yana da matukar muhimmanci sosai in baka wanke ba to zai haifar maka matsalar sai ka je asibiti daga nan zaka fara jin sensitivity in ka sha ruwa zaka ji hakoranka gaba ɗaya suka iska ma ɗai idan ya hure ka a hakora zaka ji bakinka gaba ɗaya bai da daɗi zaka ji kamar dai alamun rashin lafiya ne shi yasa kowane lokaci muke faɗakarwa cewa idan kana lafiya ana da buƙatar ka zo asibitin hakora duk bayan wata a shekara so biyu kenan idan ka zo in kana lafiya kenan amma idan baka da lafiya kaga ba bukata a baka lokaci a ce ka zo bayan wata shida amma idan lafiya ka kalau baka jin komai a bakin ka to muna da bukatar ka ziyarci asibitin hakora domin a diba lafiyar hakoranka me zai iya yiwuwa akwai abun da ka damu hakoranka wanda kai baka sani ba sai in ka zo akwai kalan mashin mashin eh, da ake amfani da su ana examination na hakoran mutum daga nan za a ba shi shawarwari in akwai wata damuwa ma a maganin ta kafin ta girma idan kamar ka ci goriba ko nama idan ya rike maka a hakora haƙura tsakankanin haƙuranka ba buƙatar ka karyo tsintsiya ka sa a tsakin kiyan haƙuranka kana cewa wai ka cire wannan abun da ya laƙe maka haƙura akwai abun da muke ce ma dental floss wanda an kaida da shi Israel hygienic yana da tsafta dan package ne kamar ƙwara hamsin a cikin package din ka ɗauko ƙwaya ɗaya duk inda wani fibers na nama ya shige maka a tsakiyar haƙuranka ka iya sa wannan ɗan zaren ka sa shi ka fitar da shi ba tare da ka wahalar komai ba kuma za ka ɗauko abunka ka wanke kamar ka aje dama burushi ba zai iya fitar da wannan abun da ya matsale ba shi yasa aka zo da dental tetanus. Shin mutum zai iya amfani da tsinken sakace idan bai samu wannan zaren ba da kake magana? Tutfig yana haifar da matsaloli da dama a haƙurin ɗan adam yana haifar da tut pocket rami kuma yakan sa dasashin ya zaizaye ma'ana ya yi dameji ko in ce ya lalace ne. To duk lokacin da ka ɗauko tutfig ka ce za ka cire wani abu da ya laƙe maka a haƙura ko nama. Tutfig icce ne kere shi an mai tsini wannan tsinin da ka ɗauko ka saka a cikin haƙuranka. za ka ga wannan tsinin ya ka daina ganin sa. To ba ka yi tunanin ina aiki yana nan ya shige maka a tsakiyar haƙoranka ko kuma a cikin dasashinka wanda hakan zai haifar maka da illa wadda ta fi wadda ma da ma baka yi shi ba. To shin ma farin haƙori ne ke nuna cewa mutum yana da kula da haƙorinsa? Dama shi Allah ya halicci mutane kala daban-daban. Normally abinda mun ka sani idan ka ga mutum fari to za ka ga haƙoransa ilik. Idan kuma ka ga mutum baki to za ka ga haƙoran shi fare tas. haka nomali likitoci sun ka lissafa wannan to idan kana baki hakoranka farare kaga ba buƙatar ka canza su zuwa wani kala amma idan kana fari kaga hakoranka milik sai kaga kamar hakoran dan uwanka ko abokinka ko abokin zaman ka sun fi naka haske to sai kaga kai ma ya za a yi naka su yi hasken to ba za su yi haske ba naturally haka Allah ya su babu abin da zaka samu su kuma su canza hasali ma wurin ka je ka canza su zaka iya illata kanka akwai abin da muke ce ma bleaching na haƙora wasu kuma za ka ga nomali haƙoran su farare ne amma saboda rashin wanke cewa sun dushe sun koma wani kala ko milik ko baki haka to irin wannan akwai duk abin da muke sawa mu wanke mu dawo da su normal halittar da Allah ya maka kuma mu baka shawarwari mu sanar da kai mu tunatar da kai ko mu faɗakar da kai akan ya zaka ci gaba da kula da tsaftar bakin don kauce ma irin wa'annan matsalolin masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku sai kuma ni hawa Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa rigakafi ya fi magani mu huta lafiya. To madalla gaida Hauwa Umar yanzu kuma sai tasirin azumi ga matasa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya jama'atul musulmin. Ni ce malama Isma daga nan makarantar Hayatul Islam a birnin Kwanni. Zan yi tunatarwa ne akan wannan wata da muke ciki mai tarin albarka wata azumi wata ne mai tarin albarka wata ne wanda allah ya sabkar da qur'ani a cikin shi qur'ani mai girma kuma allah ya umarce mu da yin wannan azumi kuma ya sabkar da aya sukutu kenan wannan azumin da allah ya sabka suwa wannan azumin da allah ce mu ya sabkar da To madalla da fatan za a gafarce mu akan wannan dan tangarda da muka samu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. A yau Alhamis A yau Alhamis sakataren harkokin wajen ƙasar Amurka Anthony Blinken yana ƙasar Masar domin tattauna kan tabbatar da kokarin an tsagaita buɗe wuta a yakin da ake yi tsakanin isra'ila da hamas da samun sako waɗanda aka yi garkuwa da su a gaza da shigar da ƙarin kayan agaji zuwa gaza domin taimakawa fararen hula falasina da ke cikin tsananin bukata ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce yayin da ya gana da shugaban ƙasar masar abdul fatah al-sisi bilinkin ya tattauna yiwuwar dakatar da faɗan har tsawon makonni shida da kuma sako sauran waɗanda aka yi garkuwa da su. jiragen yakin rasha sun kai wasu hare-hare ta sama kan babban birnin kasar ukraine a yau alhamis yayin da sojojin saman ukraine suka ce sun harbo gaba ɗaya makamai masu linzami 31 da aka harba magajin garin birnin cape vitali klitschko ya faɗa ta manhajar telegram cewa gutsu-gutsun rokoki sun faɗo a gundumomi da dama na birnin inda suka afkawa gine-ginen gidaje da haddasa gobara da dama Wani harin kunar bakin wake da ba a saba gani ba a birnin Kandahar na kudancin Afghanistan, wanda aka fi sani a matsayin hedkwatar siyasa ta Taliban, ya yi sanadin mutuwar mutane uku tare da jikkata wasu fiye da dozin ɗaya da sanyin safiyar Alhamis ɗin nan. Hukumomin Taliban sun ce waɗanda abin ya ritsa da su sun taru ne a wajen bankin New Kabul da ke aiki a hukumance domin karɓa albashinsu lokacin da wani ɗan kunar bakin wake ya tayar da bama-bamai da ke ɗaure a jikinsa. bayan kwanaki na jinkirin shugabannin majalisar dokokin amurka sun gabatar da wani shirin kashe kuɗi na dala tiriliyan 1.1 ga tsaro Tuma saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a shirin mu na yau da gobe. Sa'annan idan Allah ya kai mu can da dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar, karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za a je mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham da ta kula da sauti ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu peter handley ni murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalam.